الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya ta musamman da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan yammaci na daren tara ga watan Muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kafin mu shiga karatu a jiya akwai matsalar da muka ɗan ta cikin tambayoyi maganan tasuwa da ashura dama na ce insha Allah zan yi bayani wasu sun kawo bayanin cewa an yi bayani akan mimbari kan cewa yau ne tara gobe goma to ni kuma dai na san cewa e, sanarwa ta sarkin musulmi yau ne takwas gobe tara jibi goma to na sake bincikawa na bi website nasu na ga posting da suka yi gaba daya na ga rubuce-rubucensa na barka da shigowar sabuwar shekara na ga declaration na shi na cewa ranar ɗaya ga watan august shi ne ɗaya ga watan muharram kuma na ga declaration ɗinsa ranar ashirin ga watan zulhijja kan cewa duk binciken da suka yi ganin wata bai tabbata ba a wurinsu saboda haka watan zulhijja za a cika shi talatin kenan insha Allah tabaraka ta'ala mana ga lokacin da ya fara irgawa kan cewa ɗaya ga wata shine ranar lahadi saboda ka muna nan dai akan fatawar da muka bayar jiya insha Allah tabaraka wa ta'ala su'a da ashura a ce a busa mahanga ta shari'a gobe ne da jibi saboda ka muna kudatar da al'umma ba tilas bane ka azunci ranar tasu'a da ashura ba tilas bane babu wanda yake tilas ne amma dai ana kudatar maka saboda aikin alkhairi ne yana da kyau a ce ka yi shi manzon Allah ya yi sahabbansa sun yi da cewa an samu ganganin malamai daga baya da wasu rayoyi daban suna cewa amma duk babu riwa da ta sauke yin sa sai dai riwa da ta nuna cewa ba wajibi ba ce yin azumin ba wajibi ba ne yin azumin tasuwa da ashura kuma kamar da muka faɗa a jiya azumin ashura yana da tarihi a musulunci tun kafin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ake yin sa da ya zo madina ya tadda mutanen madina yahudawa suna azantan ranar goma ga wata ya tambaye su dalili ko hikiman me yasa suke azantan wannan rana suka ce suna azantan ranar ne domin su gode wa Allah akan ceton annabi Musa da iyi da kuma halakar da makiyinsu Fir'auna sai manzo Allah ke to ai mu muka fi cancanta mu yi wa Allah godiya akan ceton annabi Musa domin mun fi kusa da shi annabi Musa ba Yahude bane shi ba ba na sare bane shi musulmi ne saboda haka mu ma musulmi ne mu ga cancanta mu daga nan annabi ya bada umurnin a dinga yin wannan azumin har aka fallata azumin wata ramadan da aka fallata wata ramadan sai ya zamanto azumin ashura azumi ne wanda yake na idan mutum ya ga dama yi idan mutum bai ga dama ba to ba za a tilasta shi sai yayi ba wanda ya yi yana daga rabasa wanda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai kankare zunubin shekara guda idan mutum ya yi azumci ainihin wato ranan ashura ranan goma kenan to eh, ibn usaymin Allah ya masa rahama a cikin fatawa na nashi yi bayanin cewa azumin tasu'a ko azumin ashura yana da fuskoki guda uku dukkan su wanda kai ka samu wannan sunna ne kana iya azantar ranar ashura ɗin kaɗai ranar goma ga wata ka dace idan ka yi kana da wannan ladan kana kuma ka iya ka azunce shi wanda manzo Allah ya kudaitar domin shi annabi sallallahu a shekarar da zai bar duniya yake cewa la in baqitu ila qabili al'ani idan Allah ya bar ni a raye zuwa shekara mai zuwa la asumanna tasi'a wal ashir to zan zan azanci ranar tara da ranar goma an tambaye shi yake saboda in saba wa yahudawa a cikin bauta kuma Allah bai kaddara masa rayu zuwa ainihin wata shekarar da ta biyo din ba ya bar duniya yake nan da yana raye da zai aikata wannan sunna ce idan mutum ya azanci tara da goma ne wasu malamai suka ce to ai ya halatta tun da dama manufa shi ne a saba wa yahudawa kana iya azantan kuma ranar goma da sha ɗaya wasu ma sun bada fatan kana iya azumtan tara goma sha ɗaya gaba ɗaya amma dai wanda ya fi dacewa da koyarwa da kuma suna ta manzala da kuɗaitarwarsa ita ce muke azumci ranar tara da ranar goma wato gobe litinin jibi talata kuma wannan shekara tana da miza ta musamman tunda ranar litinin rana ce ta musamman rana ce da ake bude ƙofofin aljanna guda takwas rana ce da ake gafarta wa dukkanin mummini zunubansa banda mutum ɗaya mutumin da tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi akwai gaba da kiyayya har ba sa sannu to Allah zai ce mala'iku ku saurara waɗannan hasse sun yi sulhu ku saurara waɗannan hasse sun yi sulhu manzon Allah yana azantar ranar litinin kusan da'iman haka yake yi saboda kaga ya dace ku da ran tasu'a saboda idan mutum yi akwai eh, wani wani garaɓasa na musamman kuma a ranar na ke ɗauka ayyukan bayi report na ayyukan ka na kwana uku domin a kowane mako ana kai wa Allah report na ayyuka recorded mala'iku suna ɗaukawa kowane bayan kwana uku sai su kai masa idan suka zo ranar litinin suka kai wanda suka zo suka karɓa ranar litinin talata laraba alhamis sai suka fi. waɗancan kuma sake dawowa su ma za su ɗauka daga alhamis ɗin da yamma tafi juma sabar lahadi litinin sai sake tafiya haka ake ta bada report na ayyukan mutane banda ko masu masu kaiwa on daily basis akwai masu kaiwa dare da rana aikin da kai da daddare zuwa wayewan gari zuwa sallar la'asar a lokacin da ake handing over malakun da suka wuni suka kwana suka wuni a cikin mu to masu karban su za su zo a daidai lokacin sallar la'asar ne za su yi hand over to yanzu mun tsaya a daidai wuri kaza kenan kai kuma rike sai bude sabon takarda waɗanda sai su yi sama da shi kai ubangiji Allah zai tambaye su alhali ya fi sani ya ce kai fasara su ibadi ya kuka baro bayina ya ce mun bar su lokacin da muka je jiya mun tada su suna sallah wato sallar la'asar kenan shi ya sake cewa salatul mashhur sallar la'asar sallah ce da malaku suke halarta jiya mun je suna sallah ya ubangiji yau ma kuma mun baro su suna sallah Allah ya fi sanin halin da ya bar mu a ciki da suka baro mu a ciki kuma kana da kyau mutum kare dinga kare dinga rasa sallar la'asar cikin jama'a shi yasa zamanin sahabbai idan mutum ya rasa sallar jama'a musamman la'asar har gaisuwa ke zuwa masa kai sannu da asara sannu fa a shi kuma ka rasa sallar la'asar wallahi haka suke har sannu suke wa juna domin hadisi manzala ke cewa duk mutumin da ya rasa sallar la'asar a cikin jama'a baka annama wutira ahlu sai ka ce an yanke masa iyalansa gaba daya an raba shi da iyalansa kenan aka kaga eh, duka wannan bayanin yana da alaka da gobe litinin rana ce da ake kai rekod namu na karshen mako ko kuma na karshen kwana uku uku da ake kai ubangiji subhanahu wataala roƙon Allah muke yi Allah ba mu ikon azanta ga wanda yake yi amma bai zai baka wahala ba a cikin da kai ba kar ka je ka wahala da kanka ka tada orsanka ka ce ayi kana neman lada ne kai ka san yanayin ka yadda yake idan kuma baka da ra'ayin yi ba a ce ka je ka kama kana jayayya da wani ka sassoke shi ba a kai a'a kowa yi kullum mu ni lima kulli kala kowa da abin da Allah kan dara zai yi ba ma ki wani idan yayi azumin zai wuni kwanciya ne wani kuma idan bai yi azumin ba zai wuni nema abin da zai zo ya sauke haƙƙin iyalansa a kai shi kaga wannan ba za a ce kai azumi ka bar wancan ba saboda haka dai mutum ya yi azumin yana da kyau kwarai da gaske yana da muhimmanci Allah ya sa mu dace to a darasin mu na yau a wannan littafi namu na bulughul maram min adillatil ahkam wanda al-imam ibn hajar al-asqalani ya tattaro mana hadisai a bisa babuka na fiqh idan ana yi tunawa a darasinmu na baya muna kan babi na goma sha uku a cikin kitabu as-sala muna cikin salatul khawfi wato sallan tsoro ko sallan firgicewa sallan idan mutum yana cikin tashin hankali wanda duk wani abun da zai tayar maka hankali duk yadda aka yi ne da sauran hankalin naka a jikinka to sallah fa wajibi ne in kuma kuna cikin jama'a ne to ko a cikin jirgin sama kuke ko a cikin jirgin ruwa ko kuna cikin jirgin karkashin ƙasa ko jirgin karkashin ruwa ko kuma ana cikin wani yanayi kamar yadda yanzu ake samu kaga mutane an zo an kama jama'a guda an ji an killace su a wuri guda ko yan kidnappers ko kuma hukuma ko makamancin haka bai halatta ku bar salloli ba dole ku yi kuma ba a ce ku yi daidai ku ba duk tashin hankalin da kuka shiga idan ba wai tashin hankalin ya kai ya hana nazar na tsaye ba to dole ku ne ku yi sallah kuma cikin jama'a za ku muka ce kuma siffofin yadda ake sallar tsoro ya bambanta ya danganci yanayin da kuka tsinci kanku ya danganci girma da kuma nauyin tsoron da kuka fuskanta haka kuma yanayin sallar za ta kasance mun fara da siffa guda ɗaya siffa guda ɗaya da muka fara ita ce wanda manzon Allah ya yi kabbara tare da ɓangare guda da ya raka'a guda da su sai tsaya cik su sai suka ƙara sa kansu suka koma suka karfi waɗancan masu gane ta waɗancan suka zo suka jona annabi ya ƙarasa raka'a guda da su sannan su suka sana su. wannan ita sifa ta farko da muka karanta ko wannan ta fi kowanne sauki kuma wannan tana nuna mana cewa su abokanan adawa abokanan gaban ba wai suna gaban su bane suna wani bangare ne daban shi yasa waɗannan suke za su tari wannan bangare waɗannan su yi sallah da annabi sallallahu alaihi to yau zamu karanta sifa ta biyu wanda ita ma tana da sarƙaƙiya sosai hadisin ibnu umar Allah ya kara masa yadda radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda dukan su biyu kala yace غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلنجد na yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi balanajidin nan ɓangaren najadu kaliman najad shine jigawa kaliman najad kenan duk inda ka samu ƙasa ta taru ta yi tudu to a wannan kiransa najadu amma akwai yanki kuma musamman da ake kiransa yankin najid a wurin ƙasan hijaz ƙasan hijaz ita saudiya da muka sani yanzu kama daga wurin jidda nan abin da ya kama wuraren su riyadh har ya shiga cikin bangaren makka duk ana kiransa najdi saboda ka kibala najdi tawazainal aduwa sai muka yi muka muka yi arangama da ainihin al'aduwa abokanan gaba fasafafnahum sannan muka yi sahu da su mu muna sahun nan su suna ana ganin juna a ga yakin mazaje kenan wannan idan kai ba jamuya bane ba kai sake wannan yakin ba ba irin yakin matsorata turawan yanzu ba yanzu tsaban tsoron mata kai tsoro yanzu ba ta zuwa fagen yakin ba suna nan cikin gari sun har hada na'urori sai zai su aika na'ura ta zai ta yi barna a wurin amma ba a walla amma wala da za a yi gada gane ba inda za su zo ba inda za su kai labari ai ko yakin duniya ta ɗaya da ta biyu da aka yi faɗa da aka yi ta ɗaya da ta biyu galibi 'yan ƙasashe da suke rera ne suke yi ba su yi wannan yakin aiki yan najeriya da yan indiya da yan congo da yan ainihin ghana da yan sierra leone da yan burkina faso haka aka dinga tattara su ana kai su wurin yaƙi su suke za su yi yaƙi. amma inda za a yi yaƙi gaba da gaba ne wallahi bature ba zai iya ba ba mu ce gaba ɗayan ba akan samu jarumai amma wannan nadir ne domin Allah subhanahu ta'ala ya bamu labarin sai ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum an al-akhirati mughafilun dai ce fara la tajidanna ashadda an-nas la tajidanna wa la tajidanna wa la bajina ma ahrasa an-nas ala hayat zaka sami sun kowane mutum kwaɗayin rayuwa saboda ka ba sa san abin da shafi mutuwa idan mutum zai mutu hankalinsa ya tashi a dinga bincike saboda ka a wancan lokacin gaba da gaba ake yi tsara in tsara suka a yi suka ko a yi ta cibau karfinku ya kwace ku ya ce muka yi wannan sahu kuma a wannan yakin sun wahal da mu kwarai da gaske yaki ne wanda an ji jiki sosai su ma sun shirya kwarai da gaske to lokacin sallah yayi yanzu ya za a yi idan aka bar sallar to an saba wa Allah idan kuma aka ce za a yi sallar nan kuma za su za su yi amfani da wannan daman su su yi mutane kwab ɗaya su buge su sai Ibn umar yake cewa فقام رسول sallallahu alaihi wa عليه wa وسلم من Allah sallallahu alaihi wa عليه wa sallama, sai ya tsaya fa salla bina yayi salla da mu gaba ɗayan mu fa qamat ta'ifatun ma'ahu wani yanki ta'ifa ana nufin yanki kaliman ta'ifa ana ambatan mutum uku ta'ifa mutum dubu ta'ifa mutum miliyan ta'ifa ina fata gane to aka zaka ce ta'ifa ana nufin dai a cikin komai yawan ku a ɗebi wani kato a bar wani kato shi ne ma'anar ta'ifa daga mutum uku yake farawa to aka fuka ma ta'ifatu sai wani bangare suka tsaya da manzon Allah wa aqbalat ta'ifatun alal aduwi ya bangare sai suka fuskanci abokanan gaba a gina nufin cewa abokanan gaban suna wani bangare ne daban kenan waraka biman ma'ahu sai ya yi ruku'i tare da wanda suke tare da shi wa da sajadataini sai ya su sujada guda biyu tare da su sun mansarafu makanan fa'ifati sai suka tashi suka koma suka mai gurbin waɗancan da wasu fara sallar ba sallar da ba su yi sallah ba ja'u su waɗanda da sallar din ba suka taho fa raka'a bihim rak'atan annabi sai ya sallata da su kuma raka'a guda wa sajada sajadatayn ya sujada guda biyu sun ma sallama sannan ya sallama fa kama fa qama kullu ta'ifatin minhum kowane bangare sai suka miƙe tsakanin su fa raka'a li ya yi wa kansa sallar rak'atan guda wa sajada wa sajada sajadatayn suka sujada guda muttafaqun alayhi ne banbanci wannan siffan da wancan siffan siffan farko da muka kawo da yayi da raka'an farko su sun karasa sai suka tafi da suka karɓi wadancan ko wadancan suka zo sai karasa da su sai suka karasa wa kansu kaga wannan ba matsala wannan siffar kuma ita kuma daban ce da yayi da raka'an farko su ba su karasa ba su wanda suka samu raka'an farkon ana cikin sallar sai suka yi wani abu na kiransa wai suka ɗan dakata haka ɗan dako sai suka tafi ana cikin sallar fa yanzu dan jingiri sallar ne aka ji, aka ci gaba da wata harkar kuma mai muhimmanci sai waɗannan suka zo suka jona aka yi sallah da su su ma da suka yi annabi shi sai ya sallama yanzu su waɗannan da suke nan da waɗannan da suke can ɗin kowa sai ya ƙara sa kansa kawai haka aka yi sallar kowa sai ya ƙara sa kansa kawai a to kai dama za ka jiwa abokin gaba bayan ya ba an gama yaki ana cikin faɗa ne yi. a inda suke kowa yana nan inda yake kawai su wanda basu bar wurin ba nan ma basu bar wurin ba kawai kowa ya sa nasa shi ne cewa fasaja da faraka wa raka'a eh, menene eh, eh, karashin hadisi yace faraka li nafsihi rak'atan wa sajada ni. kowa kowani bangare suka suka kansa raka'a guda suka karasa kowa kuma ya zira guda biyu ba dole ba ne ba lallai ba ne sai an fuskantar sauƙi ba ya danganci gravity na tsoron da ake ciki Suna ba ta gane wannan sifa ta sifa ta biyu an fahimta ko alaikum salam eh shi yi sallama ba su kuma suka sawa wa kansu eh na farkon kenan dama sallolin da kafin biyu ne ai saboda dama sallar matafiyi ne ba fa idan a gari ake kaga raka hudu za a yi a ba raka hudu bane mun ba da misali ne idan abin ya faru a cikin gari satin da ya wuce amma dama sallar matafiyi raka a biyu ne za ka ɗauki wannan sallar matafiyi dama raka a biyu ne ko kuma ka ɗauki hadisin nana insha Allah ƙara maka yadda da take cewa awwalu ma furidat salatu farkon farlan ta sallah rakatain rakatain farkon zuwan musulunci da aka farlanta sallah rakawai biyu ake daga baya ne aka tabbatar da sallar matafi raka'a biyu sallar mazaunin gida kuma raka'a hudu wannan mun karanta shi a baya saboda haka malamai kamar su abu hanifa da muhammad bin hassan ashibani duka sun tafi akan cewa tun da al'ashir fa'ifatun idan ku uku ne kuke tafiya ya haɗa ku yi wannan sallah din kuna jin tsoron kada yan da ake kiransu su yan sabi ce din nan masu shan mata mutum ko su warce da kanka su gudu yan fisge ake ce da su kowace suna wani irin yan asabi a kafan kai sha da kai din nan idan kuka ci gaba da sallah dukan uku to zai iya sace za a yi za a ɗauki kayan wurin ku sai ku bar mutum ɗaya yana gadi sai mutum ɗaya ya fara sallah liman ya yi sallah tare da mutum ɗaya shi wancan yana gadin kayan ku idan ya raka a guda sai ya tsaya shi wannan ya ƙarasa nashi ya koma ya je karɓo muku gadin sai wancan ya zo ya ƙarasa da shi su ƙarasa sallah ko kuma a yi wannan sifa ta biyu ne wannan ita ce mazaba ta abu hanifa kuma ita ce tafi daidai da irin wannan yanayi da za mu kunshi kanmu akwai wata riwaya da ta karasa wannan babu ba mun ce kowanne sun karasa kansu ba to riwayan Abu Dawud ta ƙara yin bayani a bisa wannan tsarin wannan tsari da aka ruwaito yace summa sallama sannan annabi yayi sallama fa qama haula'i wannan bangare na biyu da suka suka samu raka'an karshe da annabi suka miƙe ai a ta'ifatu thaniya fa sallu li anfusihim suka sallata wa kawunan su rak'atan thumma sallamu sannan suka sallama thumma zahabu sannan suka koma wancan wajen suka karbi wadancan wadancan sai suka baro suka sake dawowa gudun da aka so masallar wa raja ulaika ila maqami zuwa ga inda suke da farko fasallu li anfusihim wa qasas thumma sallamu riwayan Abu Dawud ta sai wannan bayani amma riwayan Muslim da muka karanta ita yadda ya faɗa kenan fasallu li anfusihim to sai siffa ta uku wacce ita kuma ta saba da wannan hadisin ibnu Umar ta saba kuma da hadisin Umar din kansa da ya rawaito farko da muka wa an Jabir an karbo daga Jabir radiyallahu anhu qala yake shahidtu ma'a Rasulullah sallallahu salatal khawfi na halarci yaƙin tsoro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa tafasna saffaini sai muka sahu biyu a wani yaƙi da aka yi a wajen Banu Juhaina akwai Banu Juhaina da manzo Allah ne zai yake su to su a nan wurin suna gaba da gaba kuma ta inda abokanan gaban suke nan ne alƙibla take yanzu kamar nan suna nan gaba haka ina fata an gane za mu je yanayin sallar ita kuma na baya can su abokanan gaban suna wani bangare ne ko suna kudu ko suna arewa ko suna yamma amma wannan na banu juhaina su suna alƙibla ne kamar yin anan ne sai mu ce suna gabas ne kaga za ku yi kuna sallah kuna kallon su kenan to a wannan lokacin ya za a yi yace muka yi fasafaf na safai dukkan sojojin sai muka yi sahu biyu kawai sahu biyu kawai aka yi aka tsaya aka yi sahu biyu saftun khalfa rasulullah sallama muka yi sahu daya suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi suna bayan annabi sallama wa saffun wijahal aduwi safu ɗaya kuma suna fuskantar abokanan gaba ɗin suna fuskantar abokanan gaba ɗin ko kalfa da fi sallallahu wal adu bainana akwai abokanan gaba da suke tsakaninmu wa da qiblati suna gaba tsakaninmu da al wato ta inda mu yi sallah nan ne abokanan gaban suke fa Nabiyu. annabi sai ya kabbara ta harama kenan ko fa na jamia dukkan mu muka yi kabbara yanzu a wanzu za a fara gaba ɗaya tun da zana kallon su ayi, kowa na kallon su da mai kabbara kowa ya shiga sallar shi mai kabbara wa kabbarna jami'an thumma raka'a sannan da yi ruku'i wa raka'na jami'an dukkan mu muka yi ruku'i domin idan aka yi ruku'i wannan ba zai sa idan mutum yana ya tasan maka ka kasa ganewa wani ya tasan maka ba a halin ruku'i ko ba ga wani shi yasa a wani lokaci bai ɗaya kowa aka yi ruku'i sun marafa ta min ruku'i wa rafa'na jami'a. sai na ya miƙe daga ruku'i dukkan muka miƙe wa rafa'na jami'a. sun man hadara bi sujudi sannan sai ya garza ya tafi sujada wa ladin ya yalihi tare da sahun da suke tare da shi suke kusa da shi sujada sahu na biyu sai suka yi ne suka yi ke kam suka tsaya suna kallon su kaga hikima irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa aqama saful mu'akharu tahun baya sai suka tsaya fi nahril adumi suna fuskantar abokan gaba kuna zuwa mu muna gani ba zai zai zo kuwa falamma qada sujuda lokacin da ya gama sujada qama saful ladhi yalihi sai sahun da suke bin sai suka miƙe da suka miƙe ka harfin hadisin shine in hadara saful mu'akhkhar bi sujudi sai sahun bayan su ma suka garza suka yi sujada an gane ko wa qamu sai suka miƙe thumma taqaddama saful mu'akhkhar bayan sun gama sujada su sun miƙe yanzu sai aka sake exchange sai na gaban suka dawo baya na bayan suka koma mahallin na gaban ana bai da ni ko yanzu da kabbara sun yi tare ruku'i sun yi ne sun yi tare tsagowa da garkuyi sun yi ne sun yi tare a sujada wani sahu suka fara yi sahun farko ko sahun gaba da suka gama suka miƙe sai sahun baya suka mi suka kuma suka sujada yanzu sun gama sujada da suka miƙe su yanzu sai suka yi shifting suka dawo wurin sahun suka dawo sahun gaba sahun gaba kuma sai suka sake janyewa suka koma baya yanzu duka ana tsaye saboda idan za ta ɓaci kowa zai zai zai gaban kansa ko cikin sai suka yi sai suka koma suka maye gurbin sahun al-muqaddam sun maraka annabiyu annabi sai ruku'i wa raka'ana jami'an sai muka yi ruku'i gaba ɗayan mu kamar da ake da farko sun marafa a sanar ruku'i wa rafa'ana jami'an sai daga kansa daga ruku'i mu muka daga kanmu gaba ɗayan mu daga ruku'i ne sun man hadara bi sujudi sannan sai ya sujada ya karkada zuwa ka sujada wa saffu alladhi yalihi tare da sauran suke da shi wato sahun baya da suka dawo gaba ɗin nan da su ya yayi sujada din da ya yayi sujada din tare da su alladhi kana mu'akhkharan wanda dama ne a ƙarshe, karshe sirraqatil ula wa kama as-saff al-mu'akhkhar su wanda suka koma wanda suka tsaya kai kam suna kallon sauran abokanan gaba fasallu sun masallama sannan annabi ya sallama fa sallamna jami'an su ma wanda suka yi sujada suka zauna sai suka sallama muka yi sallama tare gaba ɗaya. a lokacin kuma ana kallon kowa wato abin da ya faru lokacin da suka fara yakin abbanin zuhaina sallah azhar ta zo ta same su ana ciki jira sai su daga kawai sun tsage ta an yi alwala an zo an kama sallah kawai sai suka kallo ni waɗannan suke yi sai su gama sallah sai suka sai suka dinga ciza yatsa ai da mun sani da lokacin da suke sallah din nan suka ajiye makamansu da mun je mun mutu kwaɗai kawai mun gama da su sai wani ke musu a ah, ku dakata sallar la'asar tana zuwa ita ma wannan sallar la'asar ce la'asar tana zuwa ku bari za su sake in sun sake kawai sai mu mutu lata guda nan da sai malaka jibril ya zo kawai ya ce to ga abin da ake shiryawa yanzu ya za a yi shi aka ba su sequence da za a yi sallar nan musulunci ke shi ya yasa musulunci ake cewa ya dace da kowane zamani ya dace da kowace mutane ya dace da kowane irin yanayi da situation za ka tsinci kanka fa'idar da aka ce mutunci wai bai dace da kai ba sai dai kawai mutum ya yi gajin karatu ko ya gajin tunani wa fi riwaji a wata riwaji sun makare da wata da ma'ahu tsakkul awwalu ma famu tare da tsakkul sani wa zakara mista bu sai ambaci kwatan kwashin wannan wa fi awakhirihi a karshe da sun masallama nabiyyu wa sallama wa sallamna jami'a ta nabi sallama sai mu muka yi sallama gaba daya wannan hadisi yana mana cewa idan abokanan gaba suna alkibla ne to ba a bukatan kuma a rarraba su gida biyu saboda lokacin ake bukatan shirasa shine gadi lokacin ake bukatan shirasa shine lokacin da ake sujada a wannan kuma lokacin na baya za su tsaya na gaba su su an yi su su yi sujada ne na baya kuma su dawo su yi dai kamar da aka kwatanta mana din alaikum salam eh sosai hmm. ma kuwa baka gani ba yan yan samisa suna ta turowa ni na taba gani ka taba gani ko yawwa yanayi ne yake kamawa ai za mu zo nan gaba akwai yanayin da yake kama ko a zamanin manzo Allah din ma akwai da yake kama ana gudu ana gudu ana sunkuyawa ana kaucewa tsara ana Allahu akbar a ita sallah ta fi komai girma duk da aka ce mutum ya bar sallah kuma da wannan za a samu nasara ana gudun haka za a samu nasara din saboda haka idan abun ya tsanani ko a waɗannan za a ga akwai lokacin da ai an fatattake su sun yi gaba an fatattake su sun yi gaba amma fa idan kuka fara sallah za su iya dawowa musamman suna da abun hangen nesa amma idan sun san cewa akwai mutum kamar guda talatin suna tsaye da bindiga ba za su zo ba sun san talatin ɗin kafin su overpowering nasu waɗanda za su gama kuma sallar dama ba wai daɗewa za a yi ba kai za ka je kana kanta musu bakara ne ko ali ibrana ai wataƙila ma in dai ɗan borno ne sai ke mu da hammata ne ta kyau yahuda wani abi dawud a riwaya abu dawud akwai wata shekara da aka yi rikicin jos din nan akwai dan wasai lokacin ana rikicin jos sai rikicin bukari kuma tsakanin sibabe da fulani ya barki shi ba a wannan a wannan shekarar ba zan manta ba sai aka kawo batariya guda aka jirge su a bukari ramadan ya zo sai suka nemi mai musu tafsiri to sai Allah ya sa ni da zan musu tafsiri a wannan lokaci ka san soja musamman ya so jin eh, harsasai suna fita ya je ya kashe an kashe masa a wannan shekarar ne wani wani wani kafti sun fita su goma sha bakwai wani ɗan yola ne su goma sha bakwai sun fita sun shiga ƙasan Benue kenan sai shi babai suka suka yi surrounding nasu suka musu yankan rago kuma su goma sha bakwai nan guda goma sha duka musulmai ne wallahi malam ai dalilin da ya sa Obasanjo a lokaci ya ya tada zaki biyar kenan ai sojojin sun yi abubuwa malam suka je kasuwa suka ware maza da mata suka ce maza su yi nan mata su yi nan aka ware mazan kawai aka barbaɗa musu albarusai aka tada su daga aiki to daga cikin sojojin sai wani yaro yake tambaya na yace to yanzu dan mun karanta wannan ayoyin na cikin sosin nisa'i na salatul haushi. sai to yanzu sai yake ban labari faɗin da aka yi a Jos shi ne operator na amo tank nasu shi ne da a motan nan kuma kwamandansa arne ne ko babu yadda za a yi su yi minti biyu ba su yi communication ba yace wallahi ba za a yi minti biyu ba mu yi communication ba malam to yi malam ya zan yi da sallan nan yace za ka yi sallah bai halatta ba dole ka sai ka yi sallah ta yaya nace ai hakan za ka yi kana nan iya maka magana ka amsa mishi ka ci gaba da sallah sai ka gama ta kana cikin tankin kana jujjuyawa a juya kanan a juya kanan lokacin hukumi sai kai haka dan doro kawai za ka yi ka sake miƙewa lokacin juji ka dan ƙara doro ka dan dan ƙara wannan har ka ƙara ta kuma a ƙarshe zan tambaye ka kana samun daman ka ci abinci ya ci a kwarai da gaske ba ai ba ka da magana kuma baka da magana kuma kenan a lokacin da baka cin abincin nan galibi abin da yake kwaran mu shine mutum sai ya dauki abin da tsanani kamar wani ne wai ya taba gamu wai yana cikin tafiya suna cikin tafiya wani ya dinga wa direba sai ya yi sallah sai ya yi sallah ya matsa sallah direban ya kyale shi sai aka tafi daji dokar daji inda babu ruwa babu komai direba ya fita da dan faro watan ta kawai ya fita da sajjadar sai alwala ya sallah shi kuma na yin jungumiyar sa zai yi to dama jahili ne yawa ai babu yadda za a yi ko ka samu ruwan ba ma kwata kwata babu ƙasar babu ruwan dole ka kai sallah ce kuma galibi kai ka ɗauka a sallar sai ka karanta wani wa shamsu wa duhaha da kul huwallahu ahad na da lakal kautsar za ka yi sallah raka an farko kul huwallahu ahad raka'a ta biyu falaki da falaki ko raka an farko idza jaa raka ta biyu kul huwallahu wallahi sallar duk ba za ta wuce minti uku ba zuwa hudu kafin a cika wa virus naku mai za ka yi sallar ka saboda kar ka ɗauki abu idan ka shiga cikin wannan yanayi dole lokacin sallah yayi ka yi daidai gurgudo Allah ya fattakullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum Allah bai raba mu da tashin hankali wa an abi daud wa li abi daud a abu daud an abi ayyash az-zurati mislahu kwatankwacin wannan hadisi din waza da shi a ciki yace inna kanat bi Uffan yakin ya kasance a Uffan ne Uffan bi dammi al-ayn al-muhmala fafa sukuni السين المهملة صفاء آخره نون وهو موضع على مرحلتين من مكة عثمان ونقوليني بيوتي يا da zango biyu ba za ka ce marhalatai ne wato tafiyan da mai doki zai yi sai ya yada zango ka san masu doki suna lura da zarar doki ka so gajiya zaka danya da zango sai ka sake idan ya huta kamar awa daya ka sake hawa sai ka sake tafiya ka ya da zango din ka ce sai ka je sai ka kure to sai doki fadi tunda shi ma gini da tsokar a jikin sa saboda kai zaka ce marhalataini ana nufin ya da zango biyu wataƙila kamar daga nan zuwa mutum biyu kenan misali dan idan aka tashi da doki yadda zai tafi ba maki zai wuce daga nan ya wuce iwa da kaɗan kafin dai ya karasa sai je tsaya ya da zango a dan sha ruwa ya dan yi ciwo kaɗan ya sha iska ya huta sannan sai a sake kuma tafiya to marhala ta yi cikin ƙasan saudiya ne babban wani nasa'i min wajin akhar shi ya ruwaito daga wata wani silsila wata sarsara din daban an jabir radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallama salla bi ta'ifatin min ashabihi rak'atayn yayi salla da wani yanki daga cikin sahaban sa raka'a biyu thumma sallama sannan ya sallama thumma salla bi akharin rak'atayn thumma sallama ina fata gane wato wannan ma wata sifa ce daban idan tsoron bai yi tsanani ba liman zai iya ɗaukowa waɗannan ya sallata tare da su raka'a biyu su yi sallama kaga yayi nasa farilla kenan su sai waɗancan su sake zuwa su ma ya sake raka a biyu da su shi ya yi nafula kenan ɗaya farilla ɗaya nafula su kuma kowane ɓangare sun yi sallan farillan su kenan an gane ku. to wannan suka ce sifa ta nawa kenan ta hudu kenan ta hudu kenan ko akwai siffan sati da ta gabata akwai siffan wannan satin sannan akwai kuma wannan siffa da muka faɗa a mislihu li abi dawud an abi bakrata kwatankwacin wannan na abu dawud daga abu bakrata shi ma kwatankwacin irin wannan ne وعن حذيفة رضي anhu. An أنكر daga yamani. Allah ya يقال masa yadda. أن النبي صلى الله عليه wa sallam, cewa النبي tsira. sallallahu alaihi wasallama salla salatal khawfi bi haula'i rak'atan yayi sallah na tsoro tare da waɗannan mutane raka'a guda wa bi haula'i rak'atan ainihin wato da waɗannan bangare kuma yayi raka'a guda Walan walam yaqdu kowanne raka'a da ya kai da su ba wanda ya cika sam wato sallar ma kaga na tsoro zai iya samu shi sallar raka'a daya raka'a daya kai ta gama kawai a ji a ci gaba kuma saboda a samu survival wannan ita sifa ta nawa kenan sifa ta biyar kenan رواه wa وأبو داود والنسائي ibn shibban Ibn ابن ya inganta hadisi. Ku فتنبت irin wannan hadisi? an karbo daga ibnu kuzaima Allah ya ƙara masa yadda radiyallahu anhuma shi ma shi ma ya karbo daga Sa'id ibn al-As Allah ya kara masa yadda yakin sun yi shi ne a abun nan abun Tabrastan a nan suka wannan yakin tare da manzo Allah sallallahu alaihi da suka je wannan yakin sai yake tambaya su ayyukum sallama a rasul sallama sai yake tambaya a cikin waye yayi sallah tare da manzon Allah sallan tsoro don yanzu gashi mun samu kanmu a ciki ya kwatanta mana qala huzaifa sai zai kai ana yace gani nan na taba yin sallah da shi فصلى بهم هذه الصلاة صلى إيرم ونن يا ركعة ديا da waɗannan suka sallama suka tafi waɗannan ma suka raka'a guda suka sallama suka tafi Abu Dawud ya fito da hadisi daga Ibn Umar daga Zaid ibn Sabit قال زيد كانت كانت للقوم ركعة ركعة وللنبي ركعتين wato annabi bai yi raka a ɗaya tare da mutane sahun farko ya raka a ɗaya da su sai suka tafi sun gama kenan waɗannan masu gazu suka yi suka karasa raka da shi annabi ya yi raka biyu su kuma sun yi raka da daya wato wannan tsananin tsoro yake sa a irin wannan sallah ne وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان رواه البزار بإسناد ضعيف manzala sama ya ce sallan tsoro raka'a ɗaya ce can ake kuma ta kowane fuska ta fuskanta wancan malamin ya ji mai tambaya ɗazu ta kowane fuska ta fuskanta rawahu al-bazzar al-bazzar shi yato na hadisin amma su isnadin da'i eh, isnadin sa akwai rauni a ciki wanda shi wannan raunin malamai suna cewa bai inganta ba saboda akwai wanda wani kasance majhuli ne a cikin hadisi din amma dai hadisi malan sa kafa hujja da shi kamar al-Imam Shafi'i shi bai kafa hujja da wannan hadisin ba hadisin mu na ƙarshe a wannan babi shine wato hadisi Ibn Umar Allah ya kara musu yadda marfu'an laysa fi al khawf tahwil babu maganar rafkanu a sallan a sallan tsoro <laughs> a na manta na yi ban yi sujada ba a na manta kaza ana magana mantuwa ko ana magana kuma ka manta ba wani abin da zai mantar da kai to an kawo maka tsara ka kauce da kyau ba dole ka manta duk abin da kai ba duk inda ka tuna kawai sai ka ce to yanzu sallama ce suka salamu alaikum kawai sai ka ci gaba da harkar ka an gane a karajar hudaru kudni bi isnadin da'if amma isnadi wanda yake mai rauni amma dai hadisin ya bada ma'ana kwarai da gaske to anan akwai abin da al-Imam Sana'ani ya kawo zamu dan karasa da shi yace wa alam ka sani annahu kasurita fi salati al-khawfi shurutun an sharɗanta a sallan tsoro sharuɗa kamar haka fashtaratahu na farko a safar ya kasance a lokacin tafiya ne fassarahu jama'atu wasu daga cikin malamai sun sharɗanta cewa sallar tsoro ana yin a lokacin tafiya saboda faɗin Allah wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as in khiftum an yaftakum alladhina kafaru al-aya kuma saboda ba a taɓa ruwa annabi ya yi sallan tsoro a gari ba har da yakin gwalalo da aka yi ghazwatul khandaq razatul ahzab da aka yi a wannan yaƙin ta kai ga manzon Allah zama da sahabbai kakkafta da kowa ya firgice ya zama ana jin tsoro mata ma an tattara su an ɗora su akan tsoron ɗaki ta kai ga sahabbai da faɗayin aljanna da suke da shi da ƙarfin imaninsu annabi sa da musu sayin aljanna to uku babu wanda iya tashi wa zai je kamun labarin mutanen nan na masa zamanin aljanna aka yi tsi san tsoro ya kai tsoro tsaban an ji tsoro ka ga sai da umar kaga dai jarumi ne amma tsaban abin ya shiga zuciyarsu har ya manta da sallar la'asar annabi karan kansa dukkan suka manta ba su yi sallar la'asar ba har rana ta faɗi umar sai suna, ya dawo yana tsine musu yake cewa sallar wallahi sun manta da ni ban sallar la'asar ba shi an yi ma ban sallace ta ba ku tashi musallace ta amma duk da bai yi sallan tsoro ba a wannan yakin saboda mai saboda suna cikin gari ne an gane ko وقال زيد بن علي والناصر والحنفية والشافعية لا يشرب ثم waɗannan malaman da muka ambata a zaid ali da kuma annasir waɗannan mazhaba ce daga cikin masabobin shi'a masu sauƙi sannan wal wa shafi'i da kuma abu hanifa da imamu shafi'i suka ce la sharatu ba sharadi bane sai a cikin tafiya za a yi sallan tsoro kaga muna tare da su kenan idan an samu kofi ko ana yanzu kamar wanda na kofi da rashin bayan a garin nan duk unguwar da kaji zan ce maka za su shigo abin sai ke mamaki a unguwar rufa wallahi kai kace da shi aka zauna kai mutum ya fito ke tona mutane Ya ce malam kaga idan suka taso tun daga wato mutum ya san gari yake idan suka taso tun daga by six za su bi unguwa kaza to daidai dan su fi kaza din nan su su ne su ne a wurin za su wuce kawai haka kawai sai ga su kawai a cikin unguwan mu kaga dole tsoro an an shiga kawai aka tara mata a gida da dare ba aka ce an ce yau sha biyun dare za su shigo to irin wannan idan ya faru ba dole ku sallar tsoro ba ku bar wasu kuma banda wannan ma akwai shekarar da idana ta tahajjudi a lokacin barayi suke shiga gidajen mutane kaga nan sai a iya shirya da wasu samarin yawwa a shirya da wasu zara ta a jiki waɗannan suna ta sintiri za ma suna jin lafika in an yi an farko da waɗannan sai waɗannan kawai su ƙara sa kansu sai su yi su samu a sake yin a biyu su tafi a yi ta yin wannan suka ce wa idza kunta fihim saboda Allah ce wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su bai ce cikin tafiya ba binan ala annahu ma'tufun ala qawli wa idza darastum fil ardi da yake wa idza kunta fihim kamar an ƙara bayani ne akan wancan ba wai ba mai ba wai farko bane to dai muna tare da wannan fatawan ina ga ya fi mana sauki sauki daga cikin sharadin shi ne an ya kuna akhirul waqti ba daga farkon lokaci ake sallan tsoro ba sai idan kun jira kun jira kun ga cewa fa lokaci zai wuce abokan adawa ko suna nan sun kafa tarkon suna jiran ku wannan kan ba za ku bar lokaci wuce ba an gane ko eh, wasu kuma sa cewa ko daga farkon lokaci kuna iya yi na uku shine ya tabbata cewa abokanan gaban sun ɗauki makamai suna rike a hannunsu amma da masu ɗauki makamai ba ana shirin yaƙi ne to wannan ba za ku yi wannan sallar ba hamdu silah halar salat ishtirafi Dawudu zahiri ya ce dole sai an zama an rike makamai amma wannan shi ma ba sharaɗi ba ne kamar da imamu shafi'i eh, suka wajabta wannan haka na hudu daga cikin sharuɗa kada ya kasance yaƙin ana yi ne yaƙi akan haramun kamar ya kamar yaƙi ne na ƙabilanci ko na ɓangaranci ko yaƙi ne akan wani abun da na duniya ne kaɗai, ba yaƙi ne ɗaukaka kalmar Allah ba ba jihadi fi sabilillah bane wannan ba za ku sallar tsoro ba ina fata an saboda wannan sharadi ne wanda shi yake shine shine ma mai ƙarfi. wa minha Allah ya kuna al muharraman sawa'un kana wajiban aynan auki kifayatan in dai ba na haramun bane sawa'un ya kasance yaƙin ya kasance wajibi ne akan kowa kamar kuna gari a afka muku irin wanda yanzu force election violence da aka ce za a yi kuna zo ne kawai sai suka shigo kaga wannan maza da mata ƙanana da manya duka za a yi yaƙi wannan ya zama wajibi akan kowa ko kuma kifaya ne dama za ku je ne ku kai farmaki an ɗebi wasu an bar wasu a gari duka wannan eh, sharɗi na hudu eh, na biyar daga cikin sharuɗa ya kasance kai ne kake neman abokin gaba kai ne abokin gaba yake nema ba kai kake neman abokin gaba ba kun fahimta kuwa wato ya kasance kai ne taka ba defender ba ya kasance kai ne eh, defender ba kai ne taka ba idan kai ne taka za ka yi suspending kowane lokaci domin shi ne mai rauni yanzu shi ke jin tsoro kai kana da ƙarfin gwiwa kana neman shi an fahimci wannan ne an yakuna al-musalli matluban lil aduwi la taliban لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة أو يكون خاشيا لكر العدو ما أكثر شيء ما ليك شوى دوانا ذاك غاني شوى شرعا تسلل أورو إنا إنا قالنا مكا جرما سلل جمعي كركي kana gari lafiyan ka kalau a yi sallar jama'a ban da kai ko da rana ko da daddare Allah ya samu dace kuma da wannan zamu dafa aya a cikin karatun abinda muka faɗa daidai a cikin karatun Allah ya ba mu sa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana cewa mutane an ga wata a yi kaza abu da ke da alaka amma in kai ne da kanka ka ga watan hukunci ka daban amma a sanar wa jama'ar gari kan cewa gobe ɗaya ga wata ko gobe tasu'a ko ashura ba wanda ke zanen hurumi banda sarki suna da dr jale koyar da mu kenan kuma ya kawo dalilai a kai su. saboda in dai ya tabbata sarki musulmi ya irga ranar lahadi ne dan najeriya baka da wani hujja manta ba ina ga ko 19 na ga 95 dai haka ko 96 lokacin muna kan muna karatu dr ahmad allah ya masa rahama allah ya masa rahama ba wai dan ya rasu ba aka zo karatun tafsiri sai ya zo cikin wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wannan aya din a tafsirin jalalaini akwai wani tafsira ake sassawi sawi din nan sharha ce akan jalalaini to a cikin sai yake cewa duk mutumin da yake bin doron hadisai da ainihin gundarin ayoyin alkur'ani mai girma wannan batacce ne halakacce ne yayi maganganu na rashin mutunci Dr. Ahmad sai fito yayi bayani ke Sawu ya kuskure a nan wurin kawai gidan Kadiriya sai suka sha suka ce don mai Dr. zai wa Sawu rashin kunya to dama dukkan mu ba musamman daga ina bane wani sai dai samu biro ya zana daidai layuka sun kai layi goma haka sai dai photocopy sun fi dubu ya zai raba wa jama'a sai kowa je karanta abin da Sawu ya faɗa aka yi ta martani aka yi ta martani su abdul jabbar suka yi ta lakcoci su daga su malam jafar allah ya masa rahama allah ya gafarta masa suka yi ta martani akan wannan wuri a lokacin da kalubalanci suke cewa ya kalubalanci darul kadiriyya gaba ɗayan su kakaɓin su daga ogan har zuwa cikin su a fito a zo a yi tilawan izubi a yi masafar izubi da su in sun isa to irin wannan maganganun an daɗe ana yin su amma dai idan ba idan haske ya riga ya kalla duk da aka ba da mutane ba fa da aika ce wai mutum yana bin madaran hadisi ka ce ya bata sakaka to ina bata take sai ambaci guda daya masu wannan fatawa din akwai da suka bada wannan fatawan amma su ne minority jamhuru ulama sana kan zaman Abdullahi bin Umar idan ya sallah a masaukin sa yana yin yana yin idan ya bi liman kuma cikawa yake na ba ta gani na alaikum sai akan matafi shi yasa waɗanda suke nafi cewa matafi kowa ya tsaya akan sunnansa sunnan matafi raka'a biyu ne idan yayi raka'a hudu ya saba baban kasim sallallahu alaihi A anan bai taba cika sallah ba yana tafiya sai ma dan me zaka je ka cika كوي لكم دينكم ولي ديني فيك ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم صل على محمد وعلى محمد